This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran. a burundi shugaba pierre nkurunziza ya saka hannu a wata doka da za ta jinkirta da gudanar da zaben 'yan majalisu da na kananan hukumomi amurka ta jaddada niyyarta ta taimaka wa iraki wato wajen kwato garin ramadi daga hannun 'yan mayakan isis wani mutum da ake zargi da hannu a harin da ya halaka mutane 22 a tunisia a watan maris ya shiga hannun hukumomin kasar italiya to bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace ranar laraba bello habib zai gabatar da himma rundunar sojan najeriya ta fara samun nasara a kan 'yan boko haram yaya jama'a za su taimaka ko kuma me ya kamata su yi ne kada soyayya ya sa a dinga ɓoye mugaye. Abin da muke so mutane idan har sun tabbatar suna da wani bayani zai taimaka wajen cimma burin yaƙi da wannan ta'addanci da ake yi da Allah su taimaka su rika faɗi ko kuma su gaya ma jami'an tsaro a yi maganin. To muna da ƙarin bayani an jima sa'an nan kuma kuma har ga Allah sai dai mu mutu amma da mu kare kasan nan ko da jinin mu na karshe wannan mu ne wannan wani matashi ne bayan da suka mika wa rundunar soja makaman da suka kwace daga hannun 'yan boko haram shi ma muna da ƙarin bayani kuma yanzu yanzu nan muka samu labarin cewa shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa alhaji adamu ahmed ma'azu ya yi murabus shi ma za ku ji ƙarin bayani To jama'a assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Burundi Perk Nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi har sai zuwa ranar biyar ga watan Yuni bayan zanga-zanga da yunkurin juyin mulki da ƙasar ta fuskanta a kwanan nan. Shugaban hukumar zaben ƙasar Perk Clever Indiagage ya tabbatar da hakan ga sashen Faransanci na murya Amurka. hakan na nufin za a jinkirta zaben na 'yan majalisu da kwanaki goma kenan sai dai babu wani bayani da ke nuna cewa za a jinkirta zaben shugaban kasar wanda za a gudanar ranar 26 ga watan na yuni dubban mutane ne suke ta zanga-zanga a bujumbura babban birnin kasar suna kira ga shugaba nkurunziza da kada ya yi zarce a jiya talata 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa tare da duka akan masu zanga-zangar waɗanda suka sha alwashin ba za su daina boron ba har sai shugaban ya canja matsayarsa masu adawa dai sun ce burin na nkurunziza ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar sai dai shugaban da masu shugaban mara mai baya sun ce yana da hurumin ya sake tsayawa takara domin 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a wa'adinsa na farko a shekarar 2005 ba masu kaɗa ƙuri'a ba akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu yayin da 'yan sanda da masu zanga-zanga suke artabu a dai makon da ya gabata ne shugaba nkurunziza ya kauce wani yunkurin juyin mulki yayin da yake halartar wani taron kasashen yankin da ke tattauna rikicin siyasar kasar ta burundi a tanzania yau laraba nan shugaban addinin iran ayatollah ali hamaini ya ce kasarsa ba za ta bai wa spektocin bincike na kasa da kasa dama ko kuma izinin zuwa wuraren da take gudanar da ayyukan kimiyyar ta ba da kuma ayyukan soja ƙarƙashin wata yarjejeniyar nukiliya da gigan ƙasashen duniya haka kuma ya ce iran ba za ta ba da kai bori ya hau ga bukatun da suka wuce kima ba mashawarta daga iran da ayarin kasashen da suka hada da birtaniya da china da faransa da rasha da jamus da kuma amurka suna ta aiki a kan dalla-dallan yarjejeniyar da za ta rage ko kuma kayyada shirin nukiliyan iran idan har aka kulle wannan yarjejeniyar to za a sassauta wa iran ɗin takunkuman da aka aza mata. A watan jiya suka cimma jadawalin yarjejeniyar kuma suka baiwa kansu wa'adin kan ranar 30 ga watan gobe na Yuni idan Allah ya kai mu na kula yarjejeniya ta ƙarshe. Ana ci gaba da yin shawarwari a yau Laraba a birnin Vienna na ƙasar Austria da masana daga dukkan ɓangarorin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka barack obama ya jaddada aniyarsa ta taimakawa firayim ministan iraki da kuma tsara wani shiri da zai taimaka wajen kwato garin ramadi yayin da dakarun iraƙin da mayakan 'yan shi'a suka taru a yammacin birnin a baya dai dakarun da mayakan na shi'a sun samu nasarar kwato garin tikrit sai dai kakakin hukumar tsaron amurka ta pentagon kanar steve warren ya ce akwai babban kalubale a gaba idan aka yi la'akari da cewa dakarun na iraki sun bar manyan makaman amurka a baya a lokacin da suke tserewa daga birnin wani mai sharhi kan al'amuran yankin ben conable ya ce wato barin tankunan yaƙi da aka yi a baya zai iya kawo cikas ga yunkurin kwato garin na ramadi That's exactly how the Islamic State acquires most of its equipment. Um, it also is a one for one trade off clearly the, uh, security. Ya ce ta haka ne kungiyar ta IS ta samu mafi yawan makamanta kusan yanzu za a iya cewa dakarun na Iraki suna da rauni saboda ba su da makamai dama tun da farko babu wata alama da ta nuna cewa suna da karfin da za su iya sarrafa makaman ko kuma kula da su amma yanzu tun da suka shiga hannun 'yan kungiyar ta IS hakan abin damuwa ne. Ƙasashen Indonesia da Malaysia sun yarda cewa za su baiwa dubban 'yan gudun hijira da waɗanda aka yi ƙoƙarin yin fasakorinsu da suka rasa mafita a teku mafaka na wucin gadi yau laraba aka ba da wannan sanarwar bayan wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen malaysia da indonesia da kuma thailand waɗanda tun da farko suka nuna ɗari-ɗarin taimakawa 'yan gudun hijiran ministan harkokin wajen malaysia anifa aman ya ce yarjejeniyar taimakawa 'yan gudun hijiran ta tanadi cewa ƙasashen malaysia da indonesia za su ci gaba da ba da taimakon jin kai wa 'yan gudun hijira da aka kiyasta sun kai dubu bakwai haka kuma ya ce sun yarda za su wa 'yan gudun hijira mafaka na wucin gadi bisa sharaɗin cewa ƙasashen duniya za su sake musu matsuguni cikin shekara ɗaya. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna dab da fara gabatar muku da waɗannan shirye-shirye muka samu labarin cewa shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Ahmed Adamu Ma'azu ya yi murabus daga kan wannan mukami. A saboda haka na bugawa wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya wayan tarho na ce da shi shin wannan labari gaskiya ce? Wannan magana gaskiya ce. Amin Ma'azu ya sauka daga wannan mukami ta hanyar rubuta takarda da mukarrabansa irin su adamu maina waziri suka kai wa helkwatar jam'iyyar wacce kuma yanzu take taron gaggawa don sanin matakin da za ta ɗauka a kai ga ma yar zantawa da ni da shi adamu maina waziri kan wannan lamarin muka zauna muka tattauna muka ga cewa don samun maslaha a cikin jam'iyya don zaman lafiya a cikin jam'iyya don shi ma ya jajirce zama namiji ya yi abin da ya kamata muka ba shi shawara cewar ya yarda ya bar aiki don gashin kanshi na shugabancin jam'iyyar pdp ya sa aka rubuta takarda kuma yau wurin karfe goma sha ɗaya na safe muka kai takarda muka ba wa majalisar koli na jam'iyyar pdp a wadata plaza cewar shi alhaji ahmadu adamu ma'azu a bisa raɗin kanshi don ciyar da jam'iyyar pdp gaba ya yarda ya bar aiki na zama shugaban jam'iyya daga ranar ashirin da tara ga watan mayu alif dubu biyu da goma sha biyar. To idan muka samu wani ƙarin bayani za mu gabatar muku. Rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro sun yi rawar gani domin sun fara samun nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram. To shin wani mataki ya kamata su kuma jama'a za su ɗauka domin taimakawa wannan yunƙuri? Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya dubi wannan al'amari. Wani lamarin kuma ya shafi fargabar sajiyar masu aikata laifukan ne cikin taron jama'a. ko ma dawowa cikin gari da wasu fararen hula da nazanta da su ke ganin akwai tubar mazuru a lamarin. suna na Garba Adamu Gwangwangon tula bai rabu da kalaye ba domin ko lalle in suna cikin al'umma dama halarin sun da suke kaiwa na sari Kano ne ba za ka iya cewa ɗari bisa ɗari sun tuba ko kuma sun sayo wannan halayen su tunda ba su fito sun yi ikirari cewa sun tuba ko kuma sun ajiye makaman su ba kaga kenan akwai bukatan in an samu an kama sun aji hanzarin su da in da su iya tuban ya su tuba amma ba zai yi mutum ya ce ko ya tuba bai fito ya shelanta ko kuma an yi shi a hukumance ko kuma kamar yadda doka ya tsara ba Eh, sunana muktar sale kada soyayya ya sa a dinga ɓoye mugaye sakamakon kamar yadda su waɗannan mutane da aka tarauta su kusan iya cewa ƙarfinsu ya kusa karewa ko kuma wuya ne yasa suke gudu wasu kan koma gidaje na iyayensu ko kuma na yan wataka to saboda soyayya da kauna na da duk da mutum ya zama mugu sai ka zo ka ɓoye shi kirana ga al'umma da kuma mutane ko da kai makwabcinsa ne irin waɗannan mutane daga zaran ya bayyana a unguwanku to ko da ta wani hanyar sirri ka san da za ka sanar hukuma wanda za su zo su kama shi kada ya zama muku alaƙaƙai a unguwanku ko kuma a yankin al'ummanku kana kama mutum ɗaya wanda ya dawo daga irin wannan fafatawar ta boko haram yakan iya zama matsala ga al'umma to ka san mafi yawanci irin waɗannan mutane da wahala su canja ra'ayi akan wannan akidan da suke idan mutum ya gudu wai tuba ya sa yayi shi ma ya zo buya ne watakila kuma idan ya sake samun sarari zai ci gaba da irin waɗannan ayyuka da yake yi masana kan ɗabi'un al'umma na ganin dagewa ga tarbiyyantar da 'yan tada zaune tsayin na da muhimmanci ga wannan yakin insurgencies take a long time to contain i think the average in the world is about 20 years so in akan ɗau dogon lokaci kafin a kawo ƙarshen tada ƙayar baya ko ta'addanci don ina ganin matsakaicin lokaci da akan ɗauka shekara ashirin ne mu muna matakin jarirai ne a yakin ma'ana mun yi nasara tunda a halin yanzu ba wani yanki da boko haram ke garkuwa da shi in ji jami'ar bincike kan hana tsaurin ra'ayi ta ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawari ta fuskar tsaro dr fatima akilu uh, mun ɗauki mataki ta jadawalin karatun makarantu da sake tsugunar da waɗanda lamarin ya yi wa illa don hana tsaurin ra'ayi in ka ɗebe boko haram haram da masu amfani da albarusai da bama-bamai wajen kai hari da kan kashe mutane ba gaira ba dalili wasu matasan ko mazauna gida da ke gaban iyayensu na amfani da wukake da gora wajen kashe mutane haka kurum haka na wasu jami'an tsaron ma kan yi saurin yin harbi da kan yi sanadiyar mutuwar talakawa da ba su da laifin komai ba a samun wani mataki daga jami'an gwamnati ko ko sashen shari'a nasiru da maili kamarar amurka daga abuja najeriya mun gode nasiru Wai shin akwai wani mataki ne da ita kuma rundunar soja da sauran jami'an tsaro suka ɗauka ne na ganin cewa 'yan kungiyar Boko Haram ɗin da suka yi ƙoƙarin sake sajewa cikin jama'a haƙarsu bata cimma ruwa ba? Ga bayanin da Kanal SK Usman mai magana da yawan rundunar soja ya yi man. Eh kwarai da gaske kamar yadda kika sani ba a cewa gaba ɗaya ɗari bisa ɗari an kakkaɓe ko kuma an kashe waɗannan 'yan ta'adda akan sami ɗaya ko biyu da za su samu su tsira to don haka tuntuni muke kira da jama'a ya kasance sun kula da bakon huska ko kuma wani abin da ba su gane ba kuma dama can akwai wani shiri da aka yi tsakanin soja da sauran jami'an tsaro da kuma ainihin misali kamar in kika duba rundunar ta bakwai akwai civilian jtf galibi suke zaune gari sun san jama'a sun san su to akwai wannan tanadi da aka yi yadda za a kasance ana tankadewa ana rairayewa ba ma wai ko waɗanda suka gudo ba ko bakin ido haka na bako a wuri a hata waɗanda suka aka ceto su daga bakin ko kuma daga sansanin su 'yan ta'adda na boko. To wata namba ita rundunar soja ta baya ta kan cewa idan wani ya ga bakon mutum da bai yarda da shi ba buga waya ko ko ya ake yin wannan abu. ai ba rundunar soja kadai bace ba kin san wannan hada da ta'addanci wani abu ne da ya kunshi dukkan jami'an tsaro na kasa baki da su dai soja suna kan sahun gaba ne wajen wannan hada. don haka su akwai ainihin 'yan sanda na ciki da sauran jami'an tsaro waɗanda tuni suna ba da waɗannan lambobi kuma ana yaɗawa a kasashen yaɗa labarai da sauransu amma duk da haka ba ko da ba mutum ya kai ga waya ba muna so mutane da allah su rika ba jami'an tsaro haɗin kai ya kasance idan sun ga abin da ba shi kenan ba ko kuma suka ga ba fuska da ba su amince ba faɗi ma hukuma wata sa'a kin san babu waɗannan jami'an tsaro amma akwai ainihin ko ƙungiya ta matasa ko kuma ainihin sarakuna na gargajiya tun daga da masu unguwanni lawanai da sauransu. To yaya batun cewa su 'yan kungiyar Boko Haram ɗin sun yi hanya na ƙarƙashin ƙasa ta yadda suke bi in an je za a fitattake su sai su bi wannan hanyoyin rundunar soja ta gano irin waɗannan hanyoyin ƙarƙashin ƙasa in kuma ta gano me ta yi da su ya kin san wannan hada da ake ta na da ake na ta'addanci ba ka wai yankewa cewar wuri ɗaya za ka duba ko kuma dabara ɗaya za ka yi duk sanda ya kasance aka sami sanarwa ko wani bayani inda 'yan ta'adda suke ko wani salo da suke rundunar soja tana bakin kokarinta idan har aka tabbatar cewar sun shiga karkashin kasa dole za a bi a kwakulo su to saboda haka wani abu ne dai abin da muke so mutane idan har sun tabbatar suna da wani bayani zai taimaka wajen cimma burin yaƙi da wannan ta'addanci da ake yi da Allah su taimaka su rika faɗi ko kuma su gaya ma jami'an tsaro a yi maganin su Kanal SK Usman na mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa al'ummar garin Tafawa Balewa a jihar Bauchan sun miƙa wa rundunar soja kayayyakin yakin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka watsar a lokacin da suka kai hari Tafawa Balewan da ba su samu nasara ba. an dai mika kayayyakin yakin ne ga hannun shugaban scf manjo general ddnat wanda ya bayyana godiya kuma murna da halin kishin zuci da kuma na son kasa da matasan yankin garin tafa a suka nuna kakakin stf captain iweha ya yi bayani ma 'yan jaridu akwai makamai da aka samu a hannunsu amma na musamman wannan wanda aka mika mana anti-aircraft gun da suka mika an kawo guda daya amma tunaninmu dai muna gan kamar guda biyu ne amma tun da an kawo guda daya dai tukuna dai an karba wannan kuma za mu duka sa ido kuma mu bincika ko ina za ku kai wannan kayayyaki da ku karba yanzu abin da aka samu yanzu za a yi gaba da shi za a kai shi gun da ya kamata kuma bayan wannan matsalolin suka wuce dole za a nuna ma jama'a a karshen ta duk abin da aka kwaco daga hannayen masu ko. shi ma hakimin bagoro ya yi ƙarin haske kan batun Suna na sarauta damin hakimin bagoro to abin da zan ce alhamdulillah ga allah domin irin wanga yakin kayayyaki community ba su iya ajewa shi yasa shi sarki ya mana umarnin cewa kar mu rike wannan abu mu kira wayanda abin ya shafa mu danka musu tarihi ta nuna ko muka samu mukan danka musu ai ba mu aje komai a wajen mu sakataren kungiyar matasan garin tafawa balewa ya shaida mini yadda suka sami nasarar karban kayayyakin yakin ni ne mai suna ezra john ni ne sakataren matasa na tafa balewa har ga allah ka san shaninka da rayuwa ubangiji ne kawai ya sa wannan abin ya shiga hannu in ba ka ba yadda mutanen nan suka zo kana ganin su ka ga mutuwa amma ba wai iyawa ko gwaninta ko kuma wani makamin da ya fi nasu ba ne sanduna ne ake da shi sai majajjawa sai duwasu to abin da ya faru kenan to ina fatan ka dangane da wannan kokari da ko matasa kuka tashi kuka yi to fata na shine har ga allah kasan nan namu ne ba za mu taɓa bari ya lallace ko kuma waɗansu wanda sirarru zo rana ɗaya su ce da su kore mu a kasan nan kasan a nan aka haife mu a nan iyayenmu suke kuma har ga allah sai dai mu mutu a da mu kare kasan nan ko da jininmu na karshe wannan mu ne ba inda za mu je abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria mun gode abdulwahab wannan shiri yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc the voice of america Haka ne, lokaci ya yi da za mu gabatar da himma. Himma ba ta garo. himma ba ta garago yana zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka yana baku labarin 'yan afirka masu taka gani a kasashen waje jama'a masu harama assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba a makonni biyu da suka gabata kun ji muna ta tattaunawa da bako na musamman da filin himma bata gargo yi daga najeriya farfesa balaraba sani garku kuma wannan mako mun ƙara hirinmu farfesa a kasashen da ba najeriya ba akwai likitoci ayan asalin najeriya su dubu talatin da uku fema da dubu talatin da uku waɗanda suke wani harka ta likitanci kuma gashi nan jama'a suna ta kukan rashin isassun likitoci da kayan aiki a ita najeriya kanta kana ganin yanzu lokaci yi waɗannan likitoci su koma to ina ganin watakila su in an ce su dawo ba za su dawo ba da yawan suna so su dawo ko wannan to wadda ne na gamu da likitoci a nan America dan sun fi dubu ashirin a nan sun na gamu da su sun zo waɗansu sun yi karatu tun a Najeriya sun yi nisa to sun zo nan America suna aiki da yawa suna so su koma Najeriya amma akwai matsaloli menene matsaloli na farko rayuwar da suke a nan America ba irin rayuwa ce ta Najeriya ba na farko dai idan mutum ya tashi daga Amerika ya je Najeriya mutane za su ɗauke shi a ya zo ne da tarin kuɗi na biyu idan ya je gwamnatin Najeriya akwai ka'idojinta da take ɗaukan cewa wannan likita ya kamata a sashi a wannan mukami a sashi a wannan mukami sauransu za su iya samun matsala ta nan gurin teaching hospital mu da kuma asibitocin mu da na kwararru zai ba sa samun gurabe a nan gurin saboda akwai mutane da suka yi horo a Najeriya hmm. wanda suka san yanayin matsalar da take Najeriya sosai to su shugabannin asibitin sun fi sa zuciyarsu dauki waɗannan saboda su suka fahimci matsalar Najeriya din hmm. saboda haka idan mutum ya tashi daga America ko daga Ingila ya je sai ka ga samun gurbi yana mushi wahala to hmm. shi kuma sai ya karanta kaman cewa bakin ciki ake masa to wannan shine matsalar Mm. idan suna so su dawo babu laifi za su iya dawowa saboda in suka dawo gaskiya za su shigar mana da abubuwa da yawa misali kamar yadda nake ta faɗa mm. shine akwai abubuwa da yawa watakila da na'urorin aiki da sauransu wanda ba ma sanan a Najeriya gaba ɗaya ba a yi su ba well ba an kyasa ya dai mm-hmm. ba wai ba ai ba an kyasa ya dai ba wai babu kuɗi ba eh. an kyasa ya gwamnati ba ta ga dama ba saboda lokaci bai ba waɗansu na'urorin kuma an saya suna nan a a sto saboda ana buƙatar wutar lantarki mai inganci mm. ko an fito da su sai dai kawai watakila a yi ta faman kallon su kawai shikenan saboda babu lantarkin da zai tafi da su mm-hmm. tunda akwai na'urar da in ka ɗauke wuta sakan kaɗan shikenan kuma shikenan an yi asarar miliyoyin dalolin naira ko kuma miliyoyin daloli haka misali mm. so kaga wato abu ne wanda wata kila ina ganin yana da ɗan Eh, wahala amma gaskiya ni shawarar da zan ba su shine eh, watakila eh, komai me ake cewa ne ne ne komai daɗin waje ne ake cewa ne ne hmm. komai daɗin daji haka gida ya fi in zai yi su dawo gida su yi haƙuri amma in za a kwaɗaita musu dawowa kamar wani irin ihsani kake gani yanzu a halin da ake ciki za a yi musu don su samu su ta hudu to wani ihsani za a yi musu su likitocin da suke zaune a Najeriya su wannan ihsani aka yi musu akwai jihohin da suka yi rashin adalci irin wannan a Najeriya misali a can kudancin Najeriya akwai wanda suka zo Amerika nan da Ingila suka dauki likitoci suka je sai a biya likitan miliyan biyu shi kuma likitan da ya train dan Najeriya wanda shi ya gane matsalan sai a rika bashi civil service salary irin dubu dari biyu dubu dari uku dubu dari hudu <laughs> to matsalar shine contract ɗin wayannan tana karewa a ce ba za a sake ba su koma su ma shiga daidai da yadda mutanen Najeriya suke hmm. sai su ce su ba su iya ba su ba su zauna a gurin ba za su dawo to kaga idan mutum yana so ya dawo kuma aikin ne yake so ya taimaki yan uwansa tsakaninsa da Allah mm. shi yasa ne magana tun dazu sai su yi tawakkali su hakura su gane cewa fa Najeriya ba Amurka ba ce mm. idan suka zo su hakura abin da suka riga suka samu amerika da sauransu ya yi su zo su samu a yi mutum ya dan gina abin da inda ya zauna da sauransu sai kuma su yi sacrifice su yi watakila sadakatu jariya ko kuma su yi taimako mm. in suna so amma a cewa sai amma mutum wani insani sannan a ce zai zo ya aiki a Najeriya ni ina ganin watakila gwamnatin mu ba ta iya ba watakila misali da zan bayar wanda watakila zai daidai da wannan shine mutanen Niger Delta hmm. kawai mutum ya tashi yana tsigiranci ya dauki bindiga shikenan sai a ce waye daina za a bashi kuɗi to wanda yake bin doka da oda shi kuma a wasu bangarorin Najeriya shi kuma me aka yi mishi shi ma an ce ya je dauki bindiga kenan hmm. to shine matsalar ki bar mu eh, kawo da aka lahirar eh, ka shigo ga shi nan ka zo lokaci da eh, zafi ya dan fara shigowa ya ka ji garin ne dole ba shi da bambanci da Najeriya amma akwai lokacin da ke na fara zama a Boston hmm. wato alwala ba sai ta gagara saboda boston akwai sanyi har yanzu yawwa mm. akwai ragowar sanyi amma nan nan da nazo gaskiya eh, akwai dimi ba shi da bambanci da najeriya gaskiya sai dai bai kai zafin najeriya ba kuma gashi na kafa da dan yawo a ƙasa ko a sosai kuwa eh, kai ma ka dan tattakin ne zan je a kafa dake tafiya inda nazo america a ah, to sai dai in ya nisa da yawa eh, kai ma ka ce ka shiga sauran masu takawa daga jiha zuwa jiha a ah, najeriya kuma su ai waɗannan su kuma ina ganin watakila akwai suna dai da matsaloli irin nasu ne ya nuna watakila rashin alƙibla da kuma watakila rauni kenan zan ce da 'yan siyasa suka yi matasan Najeriya saboda matashi ba yanda za a yi kawai kace dan an samu mutum ɗaya ya tako daga lagos ya zo wannan ba mamaki yana da nashi manufa da sauransu hmm. amma kamun ya taso daga lagos ya zo abuja me yasa ba wanda ya fara tafiya sai da ya shigo abuja aka ga yadda aka karbe shi eh, shi shugaban kasa wanda aka zaba ya tare shi har da ya sha hannu shi aka dauki hoto aka ta nuna a duniya da sauransu shikenan wani ya tashi daga taraba a wani ya tashi daga yola wannan ba alama bace na na baiwa jama'a wasu karfin gwiwa cewa duk abin da ka saka wa ranka kai zaka iya yin shi wanda ni inda ni ne shugaban kasa da aka zaba hmm. da wannan mutumin ya zo na farko ya yi na kishin kishin wani shi ma ya fara towa zan ce to duk wanda yake son shugaban kasan da aka zaba din nan ya kokari ya samu sana'ar da zai yi maimakon su taka daga lagos ko daga taraba ko daga kano su tafi abuja hmm. su je su samu inda ake noma rani su ɗebi fili su yi noma za a yi neme su ko local government chairman ya gane yara sun daddage suna noma za a yi rewarding din su to jama'a abinda muka tanada kenan baki daya a wannan makon sai kuma wani makon insha Allah yanzu amma da shi farfesa Bulada Basana Garko wanda ya kasance bakon mu da kuma duk sauran abokan aiki ma sashen Hausa waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri ni Bello Galadanci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar wallahi. assalamu alaikum riga da busa shi ta To madalla ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. sakon farko cewa ya salam hakika yajin aiki da nnpc da wasu ma'aikatan mai suke yi a najeriya zalunci ne kawai na ƙara jefa talaka cikin kuncin rayuwa ai kun san halin da ƙasar take ciki ku bari sabuwar gwamnati ta kama aiki mana in har wani kuka gare ku sai ku gabatar daga hafizu balarabe gusau to kwamitin da jam'iyyar apc ta kafa domin duba abubuwan da sabuwar gwamnati za ta mayar da hankali a kai ku duba muhimman al'amura da suka addabi 'yan najeriya musamman 'yan arewa ganin yadda a yankin komai ya taɓarɓare daga salim abubakar imam jin Babangir. Allah ya sa taron da kwamitin jam'iyyar APC ke gudanarwa a yau Laraba akan muhimman batutuwan da ya kamata sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta mayar da hankalinta a kai ne kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Da fatan wannan kwamiti zai yi nazari akan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da cin hanci da rashawa, karancin hasken wutar lantarki da rashin aiki ga matasa da kuma uwa uba matsalar tsaro da ke neman ta gagari kundila. Daga Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto. Salam VOA Hausa. Hakika maganar da Sanata Shehu Sani ya faɗa game da gayyato tsohon firaministan Birtaniya wato Tony Blair cewa bai dace ba hakika haka abin yake. Me yasa ba za a gayyato tsofaffin dattawan Arewa ba? A maimakon a yi barnar dukiyar ƙasa wajen gayyato tsohon firaministan. Daga karshe yana roƙon Allah ya sa a yi taron lafiya a tashi lafiya kuma Allah ya haɗa Baba Buhari da mashawarta na gari. To kamar yadda muka saba za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai. 'Yan sanda Italiya sun ce sun cafke wani mutum ɗan kasar Morocco wanda ake zargi da hannu a harin da aka kai a ranar 18 ga watan Maris akan wani gidan tarihin kasar Tunisia harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 22. A yau Laraba 'yan sandan suka gaya manema labarai cewa an kama mutumin ne mai shekaru 22 a garin Gagiano da ke kusa da birnin Milan. kundi cewa shugaban kasar burundi per nkurunziza ya saka hannu a wata doka wadda za ta jinkirta gudanar da zaben 'yan majalisu da na kananan hukumomi har sai zuwa ranar biyar ga watan yuni bayan zanga-zanga da yunkurin juyin mulki da ƙasar ta fuskanta a kwanan nan kun kuma ji cewa kasar wato kasashen indonesiya da malaysia sun yadda za su wa dubban 'yan gudun hijira da waɗanda aka yi ƙoƙarin yin fasakorinsu da wato mafita a teku a mafaka na wucin gadi yau laraba aka ba da wannan sanarwar bayan wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen malaysia da indonesiya da thailand waɗanda suka wato tun da farko suka nuna ɗarin taimakawa 'yan gudun hijiran shugaban amurka barack obama ya jaddada aniyarsa ta taimakawa firayim ministan iraki da kuma tsara wani shiri da zai taimaka wajen kwato garin ramadi yayin da dakarun iraki da mayakan 'yan shi'a suka taru a yammacin birnin to a gaishe ka ma sauraro ƙarshen mu na wannan lokaci kenan sai kuma shirin mu na dare idan allah ya kai mu lokacin muna son mu ji ra'ayinku akan auren dole A halin yanzu kuwa mai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima a kuma dakaci yau da gobe.